بسم الله الرحمن الرحيم ci gaba da wannan darasi na da muke gabatarwa na abin sharhu sunna kitabun sharhu sunna da bagawi wannan muke gudanarwa ko wace alhamis bayan sallar asar zuwa magariba ko kuma zuwa wanda Allah ya so a yau wannan abin da wannan alhamis da muke cikin kawa ta da hudu ga watan uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 daidai ta ci gaba da darasin mu babu sujudu da Qur'ani babu bayanin sujudu al-Qur'ani sujudu al-Qur'ani wato sujuda wanda ake yi cikin al idan ana kira an ka kai ga wuri sai a yi sujuda wannan su ake ne sujudu qurani a gabara na abu usman a gabara na abu muhammad al-jarrahi haddathana abu al-abbas al-mawdudi haddathana abu isa haddathana subyan ibn waqi' haddathana abdullah ibn wahib ana amr ibn al-harith عن سيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال أبو الدرداء يا سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي سجود تارد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة سجود قوم شاقية cikin sujudojin da ke cikin ƙwa'ani akwai guda goma sha ɗaya ni na yi tsoron da annabi sallallahu alaihi min ha daga cikin su allati fi annajm wannan da ke cikin suratul najm tana cikin waɗanda muka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kala abu isa to ne ke bai ruwaya wannan hadisi wannan hadisi sun ya ruwaito shi to bayan ya ruwaito wannan hadisi ya ce kala hadisin garibu wannan hadisi hadisi ne garibu la yi wa ba san shi ba illa min hadisi da yi ibn abi hilal sai dai daga ruwaya da ido bin abdullahi sai an san wannan hadisi an umar al-damashi wa umar ibn hayyan kala abu dawud ibn umar al-damashi abu dawud ya ce wa isnadu ruwaya isnadi ne mai dan kana rauni na kwarai wato rauni ne yana da yawa kwarai saboda haka kun ga hadisi bai inganta ba shi yasa shi ya sa abin da ya ce a faraje wa kai wani yin juma a kudin mawarin mawarin da tsara wa hawa zai da ike ya ce da yana cikin da yi batun zina a bani a nufin da inganta ba wayewa kuma ana ruwaitowa an sayi da an umara a cikin mashi kala sauƙeto abin da na ji makabiran wani mai ba da labari da kabul yana ba da labari ya ce ya ji wani mai ba da labari yana ba da labari daga umar sarda kuma shi ma alama ce ta raunin hadisi ruwaya daga ah, abin shi mashahur wanda ba a sani shi ma nau'i ne na raunin hadisi wa abin na kabar na abdullahi ibn ahmad al-maliki حدثنا عمرو بن عبد الله عن a أخبرنا أخبرنا محمد بن yusuf حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي سجد النبي آية سجدة بالنجم في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون da musulmai da mashirikai duk sun yi da ranar da annabi ya cikin sura ta da kahiran marka da musulmin marka kowa ya yi sujuda waljin waljin da mutane da aljanu kowa ya yi A za a hadisun sahihu wannan hadisi hadisi ne sahihi wa aka da tawo bukhari da muslim sun fitar da shiya min riwayat abdullah bin mas'ud cikin riwayat abdullah bin mas'ud kun ga shi wannan hadisi ya inganta wato a ƙarshen suratul najm akwai abin da sun da tilawa idan idan mutum yana karatun ƙwararri ya kawo gare ta sai ya su a gabara na abu kuma na zai a gabara na abu muhammadu ya mace rayu haddasa na abu da abasa na abu haddasa na abu shita haddasa na mutuwa haddasa na tsoro ya nabi a bayyana ana yi wani musa عن أداء بن الميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة يأتي سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجود تارد من الله صلى الله عليه وسلم في إقراء بسم ربك كلا لا تطيع والذل وإذا السماء انشقت وإذا قرأ عليهم القرآن لازم يأتي وطن ورائه mun yi sujuda da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هذا حديث صحيح وانا حديث حديث صحيح اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وامر عن ناجد عن سفيان بن عيينه wato wannan sujuda da ko ta game da jaye ya ke da mata babu tana da muhimmanci kun gani a hadisan mu da suka gabata a baya mun karanta da su za ka da abin adam a sajada a sajada ita zala shaida da ya fi ya kulu ya waila a ko ya waili cikin wata ra'a umurtu musulmi fa abaitu waliyar nafi umira ibn adam sujudu fa sallama lahu sallam wa umira sujudu fa abaitu sujudan nan guda daya suna da muhimmanci idan ɗan adama ya yi ta in kana karatun ƙur'ani ka kai wurin sujuda ka ce Allahu akbar ka kai goshin ka duk zulmi da kai akaba kuma ka zama ka sai dai in ka yi wani abu da shi ka kai shi yasa kun kaji hadisin da sahihi ya ce idza qara'a ibnu adama as-sajada idan ɗan adam ya karanta sura mai sajada fa sajada ya yi sujuda ya yi tazala shaidan ya sai shaitan ya jaye da gini da shaitani ne sai ya yi ta kuka yana cewa ya waila ku kai cunai wa mira ibn adam bi sujudi an umurta na adam ya yi sujuda fasa da falahul janna da adam an ce ya sujuda ya yi sujuda guda falahul janna aljanna ta tabbata kun ga annabi ne ya ba mu wanga labari idan ɗan adam ya sujuda nan guda aljanna ta tabbata saboda haka ba karamar juda ba ce juda kada ku yi wasa duk abin da kake yi sau ɗaya a ce an baka aljanna ba karamin abu ba a ba mutu aljanna sai an karkare mai abin da ka bukatar karkara ta kwa sai an gyara mai abin da ka bukatar gyara ta kwa saboda haka ku kula da wannan su juda shi ta kuwa ka suna keɓe mata babi domin su sujudan nan guda ɗaya kacal in ka yi ta falakar janna aljanna ta riga ta tabbata gare ka in kai wannan to abinda a haka ba na suwa bai kamata a yi wasa da shi da shi ta kun ga malamai suna kebe mata bayi ko cikin littafin duk yau ka ɗauka ko wani in dai babban littafi na ka ɗauke shi to za ka ga ciki na ya kebe su sujudin alƙur'ani saboda muhimmancin suna cikin wa'anda aka gaggamawa in ka san kayan buge-bugen ka ka rika da su kana ɗan gaggamawa don ka samu kai tasiri suna cikin wayan da aka gaggamawa duk kai guda duk zunuban da kai an gafata ba kuma aljanna ta ta gari yanzu idan ka karanta ikira ka kawo kalla la tuji wa tuji wa kadribu Allah fa akbar ka azabun shi ka kamin ka dauke duk zunubin da kai an gafata ba kuma aljanna ta ta gari na dai san ka mai ajima kuma ɗiba wani labari kuma in ka koma kai ga irin ta kuma ka koma yi shi ɗan bai barin shigowa kai ku ba ka barin ya tsayi shi na shi ɗan ya ce abin na a halatta wani zunubi wa a halatta wani bil istighfari walamma ra'aytu zalika a halatta wani bil ahwa'i yace na halaka su da zunubai suna ina ɗiga su yi wanga aiki su yi wanga aiki su yi wanga lazumi su ko sun ka halaka ni da yake ba ki da kai ku da duk an gama su shi ke shi dan yace to wala mara aiki zalika sai da ga wannan sai na dauki sabuwar hanya amartu bil ahwa sai na umarce shi da kuma na umarce su da son rai kamar yadda yana wannan su da an cewa ne in ka karanta a ayat sujuda kai sujuda sai ce ka ayat sujuda ba dole ba ce ko ko dole ta aika ne gomi ko ina an kafar lantata kun ga sanar ya shi shi kenan ya ki bale a gawa ta mai bukatar shi lanta ta da ka ce mai zai ce ai ba dole ba ce shi tsayi ne nan ba dole ba ce kun ji wani son rai ya shigo shi abinda duk ba dole ba bai yi daga nan shi ya samu da yanzu bin jiya na nan kuma na yau gashi an diba gobe na nan sai kuma goma diba ana ta tara kwana biyu kawai sai ka ga mutum yana a yana duduka yana a yana duduka yana dan tsayawa ya huta wallahi a nan duk jikin ga na ciwo yake jikin ka bai ciwo ka dubu kayan da bai yi ma zulubi na kan dauko wanda sai ya kari ne ba dole ya ciwo ba kuma babu hanyoyin da aka bi a goge shi da hanyoyin da kai shiga bari in ka shirya ka shirya shi gare su zai ya ce ba dole bane ku kuna aza mutane abinda Allah bai wajabta musu ba wai shi wai bai wa'azi kuna aza mutane abinda Allah bai wajabta musu ba sai ya hana ayi abinda ka gawa da musu shi bai yi ba mabiya ne ba saboda ga yi nan kullum cikin wahala kullum cikin wahala hmm? a da shukuri tana da nata matsayi ita ma amma dai wa sujudu qur'ani ita kaji hadisi ya zo kan ta kuma hadisin albani ya ce ta yi saboda haka ita ta muke kanta wanda da ta ci game da in kai da kira an gabata ma da zai kuma ka zama dan hasan kuma kaji hadisi ta yi Allah ya ce mu qultu nace adam sujudul qur'ani arba'ata ashara adadin yawan sujudar qur'ani wanda ake so in kana kira aka kawo ga yake kai sujuda to goma sha inda aka kare ulama waje mai yawan malamai salatu milakul mufassal uku daga cikin suna na cikin mufassal ta suratul najm da da abin waɗanda suwa guda uku suwa cikin mufassar wawa ƙaunar sauri kuma wannan shi ne magana su bayanin sauri amirin mumini na fil hadith wabnin mubarak da ibn mubarak amirin mumini na fi akalin halal wa shafi'i da shafi'i wa ashabin da malamai ashabin ra'ayi wa ahmad da imam ahmad bin hanbali wa intihaf da ishaq ibn rabi wa dhahaba qaumun wasu mutane sun tafi ila annahu laysa bil mufassir sujudun cewa cikin mufassar babu sujuda wanda a ake da haka wajen su babu sujuda cikin najami don kusan daga hujira zuwa kasa shi ake ce mufassar wasu malamai suka ce tunan duka babu su duka yiruwa dalika, an ubay bin ka'ab ana ruwaito wannan fatawa daga ubay bin ka'ab wa ibn abbas da ibn abbas wa ibn umar da ibn umar wa qawlu malik shine maganar malik amma dai ka kuma ce kun ji abu huraira cikin hadisi sahihi ya ce ya yi sujuda da annabi cikin wannan wurin ah, abin nan ruwa qawlu malik ruwa an ikrama an rawaito daga ikrama annabi na abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yuzid bi shay'in min al-mufassal lalle annabi ya sujuda cikin wani abu na mufassal ba mun zuta wala ila madina tun sai ya koma madina wannan wannan shine magana ibn abbas amma kuma kun ji hadisin abu huraira yanzu idan ba ku mance ba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام اسم ربك وإذا استضاف الشكر هذا حديث صحيح ibn abbas yace annabi bai ba abu hurairah yace annabi yayi shi tare da shi hankali to kuma kuka abu hurairah abdullahi bin abbas ya ce a tunda annabi ya zo madina bai wannan ba to abu huraira karshen rayuwa annabi musulunci to ya zo karshe ba a yi ba madina kaka an ka yi an ka yi shi saboda haka sahabbai jayayya suka mun da ke kai muku jayayya ce ba irin ta ba ibn abbas ya bada wannan don bai samu hadisin ba shi hadisin na abu huraira bai kai gare kun san shi yaro na matashi yaro ne karami yaro yana cikin al'abadila abdullahi guda bakwai yara kanana wanda an haifa su da riba manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam cikin musulunci aka yi su duka Kultu mai littafi ya ce war awwalu aula magana na ta farko da ta ce cikin mufassar akwai juda guda uku ita ta yi li'annahu qad sahha ana bi za a hakika ya inganta daga abu hurairah ya ce sajjanna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sujuda tare da manzon Allah shi ikra'a a cikin suratul ikra wa idza sama'u shakat da suratul idza sama'u shakat. wa abu huraira min mutaakhiril islam abu huraira yana cewa da sun ka musulunta karshen rayuwa annabi saboda ka duk abin da ka ji ya ce da ni an kai shi to karshen rayuwa annabi da an kai shi ba harko ba farkon rayuwa annabi bai da ya shigo musulunci ga gaba ɗaya waruya kuma an ruwaito an amr bin asi annan radiyallahu an annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a qara'a khamsa asharata sajada annabi ya karanta da shi sujuda goma sha biyar fil qur'ani cikin qur'ani minha cikin su akwai guda uku cikin mufassal kamar da hadisin can sahihi ya ambata wa bi surati hajj sajada cikin surata hajj kuma akwai sujuda wa ila hadha dhahaba jama'atun zuwa ga wannan cewa sujuda ta kai abin na ta kai hamsa ashara saboda zaman ta sura suratul hajji kashi biyu shi a zaman ta hamsa ashara in an ka ɗauki guda an bar guda cikin suratul hajji ya zama arba'a ashara kamar wanda mai littafi ya faɗi to a kan wannan jama'a da yawa sun ka yi. منه ابن المبارك شكين سو أخو ابن المبارك أمير المؤمنين في الحلال والحرام وأحمد أحمد واتو إمام أهل السنة والجماعة وإسحاق بن راهوي وقام على نفسه wannan ƙarshen wannan ba jike wa alaikum salam eh kowace ana yi cikin sallah kuma ba a yi cikin sallah kowace su kowace su in ta kama cikin sallah ka yi in ka yi umarninta mutanenka da a tare da kai tun da wanda duk ya yi wannan sujuda an gafarta mai zunubi ya zama ɗan aljanna to in ka kawo nan cikin sallah don jama'a bayan ka wani bai iya yin abin da za a shiga da shi aljanna in ba yin haka ya dallaba ga liman ya kama to don wannan sai ka yi sujuda domin abin gada da za a ba su idza qara ibnu adama as-sajada fa sajada falahu al-janna a gafi riwayat ita zala shaytanu yabki yaqulu ya waylahu umira bis sujudi umirtu bis sujudi fa abaitu faliyar nar wa umira ibnu adam bis sujudi fa sajara falawat janna wanda ya irin wannan sujuda ta qira'a falawat janna to kaga kana ma liman in kai ka taimake jama'a shi dai na ba ba na ba amma in ka ga dama kana yi kuma don su gane ba wajibi na ba shi yasa kun ka ga umar radiyallahu anhu kamar da za ku gani za ku ga wata rana ya yi sujuda tare da mutane wata rana kuma da ya kawo gare ta ya da an ka gama sallah don su san ba wajibi ta ba wajibi ta amma ana yin zikirin waɗannan abubuwa ana yin su ne domin rage matsaloli domin da an gafarta ma zunubin ka za ka ji sauki ga rayuwarka bakin cikin da ka damun ka zai rage damuwar da ka damun ka za ta rage kasalar da ka damun ka za ta rage kuɗin da ka ka bida ba ka samu za ka rika samu rashin kuɗi zai rage rashin aiki zai rage yawan wahala zai rage komi zai rage kun ga abuna wanda bai kamata a yi wasa da shi kuma sannan wani wanda bai karatu ba bai eh, abin nan bai iya wannan abin amma iya biyan liman sai ya dan samu su limamai suna jagoranta mutane zuwa ga Allah zuwa ga rahama shi ne kawai amma dukan su babu wadda a dole ko wacce sai a yi sunnoni na babu sujudi da hajji babu bayanin a cikin suratul hajji akhbarana abu usman ad-dabi akhbarana abu muhammad al-jarrahi حدثنا أبو العباس المعبودي حدثنا أبو إيكا حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة ابن ابن لهيعة عن ابن أم مشر أم مشرح بن آخان هاآن عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله عقبة بن عامر يتي يا رسول الله قلت سورة الحج سورة الحج أم في في تاتا أكن سورة سوروني bi annabi ya sajada ta yi saboda tana da sujuda bi shi yasa an ka bibita ta qala ya yace eh an bibita ta don tana da sujuda guda biyu wa man lam yajid kuma duk wanda bai iya yin sujuda nan biyu gaba dai wala ya kara haka ya karance ta saboda haka in ka karanta cikin sallah da hadisi ya inganta sai a ce ya zama wajibi amma kala abu isa hada hadisun laysa isnaduhu bil qawl wannan hadisi isnadi ne ba da kai isnadin wannan hadisi ba da kai kun ji da wannan hadisi ya inganta da ya wajabta sujuda tilawa to amma da bai inganta ba bai wajabta ta ba amma dai wasu hadisai kamar yanzu da sun ka gabata sun tabbatar da ana yin tira abu huraira ya ce da ni da manzo Allah mun kai su kun ji wani daga cikin sabai yanzu ya ce annabi ya karantar da shi sujuda goma sha hudu ya kure ya koyar da shi cikin abin nan cikin alkur'ani to kun ga dukansu sunna ne amma dai wajen ci wanga da ya wajabta kun ji bai ƙarfi ne bai kai ya wajabta hukunci wa ruya an umar an ruwaito daga umar wabna umar da ibn umar annahu ma kala buddala suratul hajj su biyu abdullahi Ibn umar da baba ne umar sun ce allah ya da suratul hajj bi annabi ya sajada ɗaya ne dan cikin ta akwai da biyu wa annabi ibn abbas musal ibn abbas ya faɗa wannan amma dukkan su magana su dukkan su magana su ce magana da an karwaito annabi ya ce haka nan kuji bata inganta ba ita amma wagga da an karwaito ga tabbai sun ka ce suratul hajj an fifita ta akan sauran surori da sujuda guda biyu wannan ta tabbata magana sahabbai amma amma magana annabi bata inganta ba da wannan وروي umar wa وعلي وابن wa ammar wa abi musa wa abi الدرداء an ruwaito daga wayannan sahabbai Umar radiyallahu anhu da Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Mas'ud da Ammar bin Yasir da Abi Musa al-Ashari da Abu Darda radiyallahu anhu wa an sahabata ajma'in annahu sajaru bil hajji qubul dukkan wannan sahabbai sun yi sujuda wuri biyu sun yi sujuda ta farkon suratul hajji da ta karshen suratul hajji duk sun yi ta guda kun ga kenan ana yi don waɗanda sahaba annabi na sun kai su biyu daga duka saboda haka ana yi wa ilayhi dhahaba ibn mubarak akan wannan fahimta abin mubarak ya ce amirul mu'minin bil halal wa shafi'i da shafi'i wa ahmad da ahmad abin imam ahli sunnati wal jama'a wa ishaq wa dhahaba kauman wasu mutane sun ce ila annabiya fajar wahida cewa suratul su sujuda guda a cikin ta wahiyar ula ita ce ta warko wa bi qala na sauri wa sahabu wa asabu ra'i za ku ga qur'anai da kuke gani wani qur'ani in ka dauko shi sai ka ga ah, sujudan nan ta biyu ta karshen da hajjau, sai ka ga bai sa alama sujuda a wajen wayannan malamai sujuda guda ce shine ra'ayin waɗanda da kuma gani a annabiya da tattan wahida wa hiya al'ula sai ku ga su biyu da farko ɗaya to amma dai a yi biyu ɗin yayi guda a matsayin sunna mai ƙarfi guda matsayin halakku wace dai an gabata ma zuwa ne kai kai ta kowace aljanna ta tabbata gare kai kai ta kun ga dai ayi yayi ayi yayi wannan babi ke ta yi babin bi maka babu sujudi fi sa'ad babin bayanin sujudi a cikin suratul sa'ad akabarana abu usman az-zabi akabarana abu muhammad az-zarrai حدثنا أبو العباس المهبوبي حدثنا أبو إيكا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس يأتي رأيت رسول الله ناقم الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صلاته yana yin sujuda cikin suratul sa'd qala ibnu abbas walat walaysat min abaib sujud amma ba ta cikin manyan manyan sujudoji inji ibnu abbas yace amma da ya ga annabi yana yi ya ga annabi na yin wannan abin na wannan su duka amma shi ibn abbas ya ce wa laysat min azaim sujud wannan fahimtar ibn abbas ba ta cikin manyan sujudodi hada hadisun sahihun wannan hadisi ne sahihi أخرجه محمد بخاري يكتب شيئا سليمان harbi, حرب عن حماد bin زيد ana أيوب wartalaba laba ilmi malamai masu ilimi sai yi bani ni su biyu ne sa'adi cikin su biyu da suratu sa'adi ba za ba shafi'i ila annahu sujud shukr shafi'i ya ce ta sujuda ce ta godiya domin matsala ce ta faru a wata sassa an kai godiya fa zanna annama wa fastaghfara rabbahu wa qarrara ki'an wa anaru sun yi sujuda to abin da ya sa ya samu kai ne cikin matsala da muka gafarta mai sun yi sujuda shafi ya ce to sujuda ce ta abin da ta buɗiya laisa min azaib sujudi ba ta cikin manyan sujuda wannan ra'ayin imam Shafi kenan kuma shine ra'ayin Abdullahi bin Abbas sujuda ce ta buɗiya wa zaba qaumun wasu mutane sun ta yi, ila annahu yajjudu fiha cewa juda ba juda godiya ta in mutum ya yi kira a bai kawo ne su ba juda godiya ba ce yirowa ga alika an umar an rawaito wannan daga umar bin khattab wa bi kana da sauri kuma wannan da shine subayan sauri da ya fatawa wa ibn mubarak wa ahmad wa ishaq wa ashabu ra'i قال ابن عباس كان داوود ممن mimman umira nabiyyi ko an ya kata da wato ibn ya ce Dawudu yana cikin mutanen da aka umarci annabin ku yi ko da shi kun san da Allah ya ce wa hamna da wani haka uba har zuwa karshe ya ce abin da da ya kai karshe duka sai umarci annabi ya yi koyi wa bi hudahum iktadi ka yi koyi da shirya su kusa ibina abbas yana yawan hujja da wayannan ayi koran na yin kuma ba wani ya tambayi game da sandar nan ta sunna da ya kare ko ga hannun nan ce Allah kai ba ka karatun Qur'ani sai ya jawo wa hamna lahu ita haka da ya kawo da ya lissafta su annabi Musa wa Musa wa Harun da ya ya ce wa bi wada dai ya yace ɗauki na ba ka kanta sai hadiyyata. kyauta ce na ba ka wayan ayoyi hadiyya ka ce ka samu sanda mai kyau ka ba. Allah ya umarci annabi ya ce ba bi huda hu ikata da kai ba Allah kai koyi da shi da samu sanda ka kaddare ya ga yi kai koyi da shi yace to na ba ka ita kanka ai kun ga da farko sai da ya tambayi kana tambaya ta game da rika sanda halan ba ka karatun qur'ani yace ina karantawa dan yana ganin bai yiwa ga wanda karatun qur'ani ya ci bai san rika sanda sunna ba to ibn abbas yana yawan hujja da ga ayoyi in ana mai tambayoyi to shi na nan ya ce ku yana cikin wayanda an ka umartai cewa shi koyi an ya kata biya shi koyi da annabi dawo faka jada ha dawud to dawud ya yi sujuda nan cikin suratul sadi sallallahu alaihi wasallam fata jada ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi sujuda wurin wa qala sai ibnu abbas ya ce kai mai tambaya awa ma ta karau alam baka karantawa ulaika alladhina hada Allah wa bi hudahu muhtadi waɗanga annabawa suna Allah ya shirya kai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai koyi da shi yesu mu ko aka ce mana la karka da la kunti rasulullahi wasu wasu hasana saboda haka ala ya ta halin suratul sadi ana yin sujuda cikin ta tunda annabi dawud ya yi allah ya ce annabi muhammad ya koyi da shi mu kuma allah ya ce mu kuyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowanne ku ya zo nan wurin da kira'a ta to shi su yi kowan ku ya zo nan da da abin da da a ta cikin sujudul qur'ani to yi sujud a nan wuri abuna mai kyau to alaikum salam idan malaminka na karatun alkur'ani kamar yanzu da aka yi ma kasashen larabawa kamar yanzu da muka zaune nan muna karanta littafi kuna saurarawa to kasashen larabawa malami zai zo kawai ya yi zaune ya ɗauki kawa guda ya aza sa guda ya yi tarar talakiyar tsira a ƙur'ani mutane su kewaye shi suna saurari ne suna ɗauka kira a gare shi to in ya kai wajen su duda ya su duda kai ma kai su duda kama wadda liman yi su yi da kai ma kai su kama wadda za ka gani ga yanar da cikin kabiyar kan da sha Allah a babu su da tilawa su sala babin bayanin su da tilawa wato da ƙur'ani cikin sallah idan mutum na sallah ya karanta a wurin sujuda أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أرملي أخبرنا عمرو بن عبد, عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مسدد حدثنا المؤتمر قال مؤتمر ياتي سمعت أبي ناجب أبانا ياتي حدثنا بكر عن أبي رازين قال صليت مع أبي هريرة أن أتى ناي صلى إشاء تانى أبو هريرة فقرأ في كرنت إذا السماء انشقت فسجد يكاو وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سيدوك يسجد bayan an gama sallah ba kulki ne ce mai maha bai sajada wakka sujuda ba ya abu huraira wakka sujuda ka kai mana cikin sallah qala sajadtu ya khalfa abil qasim yace nayi sujuda da ita bayan baban qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu azidu ya ta arqahu ban bushewa ina yin sujuda da ita har sai da na gama da shi ba ni bari har sai na mutu saboda ka ba magana ta wadda za ka ban shawara ba manzo Allah ne da ya sallah ya kawo ne ya yi to ni ma duk sallar da ni na kawo na sai na su gida ban bayyana da alƙawo sai na gaban shi wato sai na bar duniya hada hadisin muttafaq ala tahadi shi ma wani hadisi bukari da muslim sun yi intibaki ga inganci a sarjahu muslim muslim ya fitar da shi an ubaidillah bin ma'adin ubaid an yal mu'tami babu sujudi bi sujudi qari babin bayanin yin sujuda idan wanda kai maka kira'a yayi sujudi wanda shi kake bi sallah a shi kake bi sallah kuwa wanda shi kake sauraren kira'a ce ba shi kake sauraren kira'a ce ba sallah in ka ana sallah da liman ya yi ai baka da makawa baka ce a bari in ga wani sai mai ya gama ga aiki sannan in bi shi baka da izinin cewa haka amma dai haka kawai ana zaune ana kira'a kana saurare to idan mai kira ana ya kai ga wani sujuda ya sujuda kai ma da ka saurare kai sujuda a kabara na abdullahi bin ahmad al-maliki a kabara na ahmad bin abdullahi an aiki a kabara na muhammad bin yusuf Haddasa na muhammad bin isma'il haddathana bishr ibn adam a kabara na ali bin musayyib a kabara na abdullahi bin ubaydullah annabiyyah an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ibn umar ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya kara sajada annabi ya kasance ya kai karanta sura mai sajada wa nanu inda muna wuri ne wa yajidu in ya kawo wajen kira ya yi sujuda mu ma sai ya yi sujuda wa najidu ma mu ma sai mu yi sujuda tare da shi fa nazzahim sai mu yi mu matse mu juna a samu izdihama matsewa hatta ma ya ji da ahaduna a haɗaya mu bai samu lijab hati mawda wurin da zai azubo shi ne ya ji alaihi ya su da gare shi kusan yan ana zazzauna tunda ba shirin sallah na an kai ba an mace kwarai kowa na son ya saurari kira yana matsowa kusa ga mai kira an taru to in ya kai wajen sujuda ya yi sujuda wurin nan da suke bai isa su don mace suke to shi yasa har wasu ba su samun wani abu hada hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne da bukhari da muslim suka yi ittifaqi ga inganci wa akhrajahu muslim kuma sahih muslim ya fitar da shi an abdullah ibn am muhammad ibn musanna wa ghairi daga muhammad ibn musanna da wannan sa an yahya al-qattan an ubaydillah وزاد محمد بن بشير رواية محمد بن بشير تاتي عن عبيد الله في wato annabi ne mana kira a ba cikin sallah ba ya sujuda sai mu sujuda babu man taraka sujuda tilawa babin bayanin mutumin da ya bar sujuda tilawa kun san na ce muku kamar wanda wani ya tambaya ba ba farilla ta wadda dole sai an yi ta wani lokaci ana farilla amma dai abin da yasa aka kuɗe ta wa gare ta in kana tare da mutane kamar yanzu kana tare da mutane haka da ka gare ta ka yi sujuda abinda aka wa gare tun da in mutum ya yi ta an gafarta mai dukkan zunubai ne kuma an ba shi gida a aljanna an rubuta cikin aljanna to wani in ba irin haka ya samu ya laba ba bai iya aikin da aka kashe To in ya labo kusa gare ka sai ka laba shi kai ko in ya labo kusa gare ka sai ka laba shi ba wai ta wasu hanyoyi za ka bi can na damfara da shi ba ya eh, abu irin kare da wasu ka yi da wani shi ba irin wa'annan ba waɗanda dai da annabi ya ce ka kai ga sujuda sai ka ce Allahu akbar ka aga goshinka ka daɗe don wanda bai duka bai duka kakkan saurin tasowa don kai saurin tasowa wanda bai duka ba kai samu ya duka ga an kuce ba, sai ka ɗan daɗe har da dai wani wanda bai ni bai zai ga an daɗe ya ga sai na sai shi ma ya duka sai a ta mai shi kenan gwargwadon wadda ka taimaki mutane haka Allah ka taimakon duk wanda ya taimaki mutane inna Allah bi auna al-abd ma kana al je bi auna akhi lalle Allah yana cikin taimakon bawa mutum bawa na taimakon dan wani to duk wanda ka shirya ma al'umma ta irin waɗanga abubuwa don a gafarta musu zunuban su magana ingantacciya daga hadisi ingantacce to duk wanda kai hakan shi ko Allah na taimako ko yaushe saboda haka babu babu laifi wata rana ka tashi ɗaliban ka ce duk ku zo ku zanna zai yi muku kira. zanna sai ka ja abin na kira. sai ka kawo ka ci don ku san da sani duk in ana kira idan mai kira a yi tuda duk wanda ka saurari ne maza da mata sujuda za da su kau ana kawowa kana kira a kana juyawa kana kira a kana juyawa kana kira'a kana juya kana gawa ga zai kace Allahu akbar sai duk su duka duk a gafarta musu ko ai tashi da zai dana dubara ta kai musu ka kawo su a gafarta musu koma gida lahiya babu da yi ka tare ba su dai kai a gafarta musu wa alaikum assalam ni kake so hmm? akwai ni akwai tasbihi cikinta nan gaba za ka gani kana nan tare da mu insha Allah amma dai a tasbihan sun zo daban-daban wasu ai qur'ani cewa yayi abin nan to qur'ani tasbihi ya ambata subhana rabbina in kana in kana wa'du rabbina lamafula abin nan karshen suratul isra'i abinda qur'ani ya fara kenan tasbihi ya wadi shi qur'ani tasbihi aka subhana rabbiyal ala bihamdi subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala wanda aka ga kowace amma dai nan cikin hadisai na akwai wasu tasbihai wa'anda ba wa'anda ba wa'anda ya ambata dan shi na qur'ani kowa ya san shi makarantar qur'ani amma na akwai wasu tasbihai wa'anda ba su kuma kana iya addu'a roki Allah ka ce ya Allah ka bani aiki na gama makaranta ban da aiki ya Allah aure ne ka sai shi da nan namu ban sai aure ciki na wani ka so gida babu laifi na wurin da kake duk duk abin da duk wanda ya fata aljanna bai hana maka duniya wa rafanciya to duk abin nan da kai na wurin da aka ce an baka aljanna in ka roƙi duniya kana samu dan ita ban zata aljanna an duk ko ita ya ce yana ba duka yawan duniya a game ta lama waje wa saudi a halittun min aljanna ta khairun min aljanna wa mafiya dan hili haka wanda mutum zai aji bulala ta kore koji khairun min aljanna wa mafiya ya duk duniya da abin da a cikin ta to ko baka ita bai hana maka duniya ko ba baka ita bai hana saboda haka wuri na da ya cancanta a yi addu'a matasa kowa ya roƙi Allah irin sana'a da ya kaso mai kyau don Allah ya kare shi daga sana'o'i da abubuwan da ake ta gudanarwa mara kyau kwagga abin da bai da kyau kuma iya azubo shi ne ga wannan da ya roƙi Allah ya tsari ga abin nan da bai da kyau ko da rai ne na so iya kai goshin nan kasa kwacce shi ka kasa in baka aljanna ka shi ka baka shi ba na duniya da yake ba ta kai eh, abin nan na duniya ta adil jinaha ba wudatun juma su ke kabirun shirbata ma inda a ce duniya ta kai darajar yakin sauro ba a ba kayan ko kunyan ruwa a cikin ka ko yakin sauro ya rike to ko ka duniya a lahira ya baka aljanna bai harama ko kai goshin ko kaza ko kai, ko kai babu layi kullum kai ta karanta surorin nan masu sujuda ba kai laifi kullum kai ta karanta su kana addu'a ba kai laifi wa alaikum assalam eh in ya zambai da alwala akwai malaman da sun kace sallah ta kan wanda za ku gani shi karatun da saboda haka sallah sai da alwala akai akwai wanda sun kace sujuda ta guda ba sallah ba sallah ba ce sujuda an kace ba a ce as-salatu a wurin su ko babu alwala ana yi to amma dai da aida alwala ya yi don ta alwala ana su ko shi akwai ta amma dai in kai ba da ita in kaga kucewa za ta yi dauki ra'ayin wa'ita da sun kace sujuda ta ba sallah ba dauki ra'ayin ka kai ma ka ka a cire ma kai ma ka samu abin da ka samu Allah ya ce mu mu da mu da kushi mana jagora ya kirkuci abin da ya kirkuci ƙarshenmu ya sa aljanna ta zama abin da makoman to muna nan cikin abin da sujudu abin da abin da man taraka sujudu man sujudu tilawa wanda ya bar sujudu tilawa Allah ya taimake mu shi muna jagora wannan hadisi da annabi ya abin nan akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad al-Mali أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيني أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا يزيد بن عبد عبد الله بن قتيل أنا عن أداء بن إسال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يجد فيها ناكرا بسورة النجم عن النبي ni kar yadda da ni kira ya kai amma da ya kawo nan bai yi sujuda ga waggar waye hada hadisin mustafakon alaƙa ce kun ga wancan hadisi da annabi ya yi duda cikin ta da mashirkai da musulmi da mashirkai da mutane da aljanu sun kai su duda hadisi ne sahihi to wata rana kuma gashi ya karanta mu wani kuma bai duda ba kun ga wannan ya nuna kenan ashe ba dole bace shi ka wani biyayi wani biyayi وأخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن ابن قصيد عن أداء بن إسحاق قلت نفسي فيه دليل cikin wannan hadisi akwai dalili ala anna sujuda tilawa ta gairu wajibi ashe sujuda tilawa ba wajibi ta mai tambaya da na ce mai ya bi akwai to kun ga wannan ya nuna ba wajibi ba ne amma ita sunna ce alheri a cikinta da yawa amma ba wajibi ba ce amma tana ba da lada mai yawa amma ba wajibi ba ce idh lauka na wajiban domin inda wajibi ta lam ya turkin nabi sallallahu alaihi wasallam zai dan a annabi bai bari zai har zai sai ya yi sujuda kuma shi annabi sai ya yi shi ba wajibi ba ce saboda haka ana yin ta ko yaushe ya ana tare da jama'a don a taimaka musu amma dai ba wajibi ba ce wa ruya an umar bin khattab an ruwaito daga umar bin khattab Allah an annahu qara'a sajada shi umar ya karanta suratul sajada ala minbari bisa yau yawmal jumu'a ranar juma'a da ya kawo gare ka kun san su sahabbai mai yawan kudu ba su qur'ani ta mai yawan kudu ba su qur'ani na babu sauri ba kamar yanzu da za ka ji wani na aka kai wani kawai hudu ba dai akan wani ɗan siyasa da ya buƙaci wata lalura gare bai yi ba sai ya hawan bari ya ta ake ne musulmin bari to dore ba haka na aka wanda duk ya hawan bari ya san cewa mutanen gari ya tara sun taho su ji maganar Allah ba kan rai ne ba in son rai na kasuwa zuka zuwa inda aka samu to amma sun zo su ji magana Allah shi yasa fa wani bari magana Allah ya kawata yanzu na abubuwa sun lalace duk wanda kai wada da shi yi ban naji duka saurare masallaci ka saurare masallaci shi ka jiya sai ba ka da mambari shi ne da mambari sai ya hari ta gaya masa bakin ga kowa da ya kana to lokaci na Allah ya kawo mu sai mai ta roƙon Allah cikawa da imani wani liman haka kawai wai ya ta yi bida wani abu wajen wata gwamnati wai ba a ba shi ba shi kenan kawai kullum ya tawo gudu ba gwamnati a ba shi azai ya kai allah bai tambaya ce azai ya kai allah kyale izini sai allah ya kada mai wata da nuna da ko ne sai ya ga inda ta kamata yi, shi da addini to dore hudu ba mai yawa da ayoyin qur'ani akai mai yawa da ayoyin qur'ani to umar yana bisa mimbari ya karanta sura da cikin ta akwai sajada na zalafe ya sauko daga mimbari masajada ya yi sujuda wata jadar nasu ma'abu mutane duka sun kai sujuda tare da shi da ya gama sujuda sai ya koma haya mimbari ya ci gaba da wani sun makara a hadin juma'a ta saniya da juma'a ta dawo sai ya koma maimaita hudu ba ta ta wancan sati ya koma maimaita ta yau da ya kawo wurin sujuda fata hayi annabi da sujuda mutane sun ga ayin sujuda shekaran jiya yau sai kowa ya shirya yana jira ga liman ya sauko daga mimbari ya sujuda su ma su sujuda sai umar ya shaki bai sujuda da aka gama sallah wa ce, sai ce inna allaha lan yakatuha alaina ita su sujuda daga hakika Allah bai farlanta ta gare ka illa an sha sai mun ga dama falam yati ajuda na hukumi ya fara wa mana wa an yati kuma ya hana su sujuda wa hada qawlu shafi'i wa ahmad wannan shine magana shafi'i kuma shine magana ahmad wato sujudan nan ba wajibi bace shine magana shafi'i shine magana ahmad sujudan nan ba wajibi ba ce wakila da imran bin husayn an ce ma imran bin husayn ar-rajul tambaya muka ar-rajul yasma ustajada wa lam yajid laha mutumin da ya zo ya ji ana karatun qur'ani shi gaskiya ba karatun qur'ani ne ya kawo shi kamar yanzu mutum ya tara mutane haka yana musu kira a shi ko wani sallah ta kawo shi koma da sallah ya yi sallah kamin ya tashi sai limamin bai kai wurin su duda mai kira ya kai wurin su duda ya yi duda amma shi wanga ya ji an karanta wurin su duda amma gaskiya lami ya jalisila gaskiya ba zan sai zanna masallacin ba shin zai yi duda kala ara aika lauka laha? ka annahu la yusuf sai abin da imran bin husayn ya ce kana tambaya ta mutumin da ya zanna masallaci ana kira'a ba don kira'a ya zanna ba sai an kai sujuda shi ba don ce zanna ba shi dole na sai ya yi ta ya ce ka bani labari in ma don kira'a ya zanna dole na sai ya yi ta in ma don kira'a ya zanna dole na sai ya yi ta ka annahu la yujibu kamar bai wajabta maka bai na sha kai ba wajibi ta ba ya ce ko don ya zanna dole na sai ya yi ta shi na gaya muku ba wajibi ba ne alherin da a cikinta shi zai sa ka yi kokari don ka ji ce ba wajibi bi ba kada ka yi wasa zunubin ka ko ya kai maka dan nan in ka yi ta an gafarta shi insha Allah kuma ka zama da amsa to wannan kaka wasa da shi don an ce ba wajibi ba ne shi na wautar wasu mutane zai da na jala ba wajibi ta ba a sadaka na bila kaza da abin da ya kama da shi Sai so da cewa ba wajibi na ba ana gaba ta zunubai da shi zunuban ga kullum yi ka kai in sun kai yawa hadisi ya ce innal abda la yahramu rizqa bi dhanbi yi lalle bawa ana haramta mai arziki da zunubi in ya samu in ya zunubi da yawa shi na iya kasa kaya a kitse gaba gare a sai da kaya ga shago ne a kitse nashi a kira mai talauci mun zunubi yayi mai yawa a rikita shi da shi da mata ta hana mai kwana da dafari yayo aiki bai saba abinci bai ta wata hana mai kwana ta ita wada Haswa ya tawaye bai yi kwana ba to zunubi na sa wannan an ce ma ga inda za ka bi a ma shi ka wuta. ka dora wai ba wajibi na ba wannan mutum ya ce wawa na koda ne mai shi hmm? wawa na koda ne Allah ka gabarta mana ka ƙara mana imani da tsoronka da ya ba da kada kalati me kake so hmm. to a mai da gaba gaba in za a yi akwai zikirorin da aka yi akwai kuma addu'o'i wa'anda kai za ka zaba maka kado inda za ka yi shi dai abinda hadisi ya inganta da shi kuma babu lokacin da bawa ya zama kusa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato kusa ga rama sai bisa ga shi na yaddu sadda yake sujuda saboda haka lokacin da yake sujuda ya zama kusa don haka yace abin da fa amar amar ruku ba adimu bihi rabb wa amma sujudu wa shahidu fi fi du'a wa kamana an yustajaba saboda haka abin da ake so mutum ya ɗan tattar nashi da nashi ya yi ta miƙawa na wani kamun ya sasu amma akwai addu'o'in akwai hai da zikirorin da zamu ambata cikin wannan baji da bada da aka gaba shi wanda ka yi makira a ya kawo da kuzu da shi bai yi ba kai abin nan kana yi in dai bai yi ba ai kai shi na an ce kai koyi shi inda a ce kai na ka karantawa to ko ma mun ka basu ba kai za ka yi amma in liman bai yi sujuda ba kai ba kai Allah ya ce mu ya kara mana da sujudan Allah na da muhimmanci yana kara mana da muhimmancin da idza ka hada ibnu adam sajada fa sajada idan dan adam ya karanta abin na sura mai sajada ya kawo su da ya karanta fata da da ya su da fa lahu na janna ta ta fata a wannan hadisi sahahu al-albani albani ya kuma a cikin nan za mu tashi a shi kaɗan nan gaba kaɗan za mu tashi karanta shi da ku hadisi ne su da wanda bi ya baka aljanna zai hana maka duniya saboda haka inda ka kawo ga irin wannan su duda sai kokari ka yi ta an baka aljanna to roki abin da ka aljanna ka an baka ita ko annabi ya ce falawar da to falawar ne kuma ya ce ya falahu mota iri kaza sayyara iri kaza ya ce walahu mashin iri kaza walahu gida iri kaza yanzu waɗannan kai za ka zo su ga gushe na tsara kai za ka mutum sa yanzu amma ita aljanna an rage an ba ita ko duniya in ka kai goshin ka kada tsoro kanta kuma insha Allah Allah ya taimake mu sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala